Jami'in babban bankin Najeriya mai kula da bangaren hulɗa da al'umma, Isaac Okerafo, ya ce ƙididdigar da bankin ta yi daga watan Janairu zuwa Disamba na shekara 2016 ta nuna cewa akwai kudaden jabu da yawansu bai kai kaso ɗaya bisa ɗari ba. A cewan Okerafo dai, wannan kashe ɗayan yana nufi za a iya samun jabun takaddun kuɗi guda goma sha hudu daga cikin kowace naira miliyan ɗaya da babban bankin ta buga. I can tell you, you can quote me on that. The prevalence of uh, uh counterfeit currency in Nigeria is 0.0014%. Okirafa ya ce, Na baki izini ki ambaci wannan, wannan magana ƙarya ce, amma kamar dukkan kowace ƙasa a duniya ba za a rasa kuɗin jabu a Najeriya ba, kuma a yanzu abin da muka sani shine kashi ɗaya cikin ɗari muna kuma kalubalantar wanda ya yi wannan furucin da ya bamu shaidarsa. To ko da shaida ko babu dai kwararre a fannin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ce samun kuɗaɗen jabo masu adadin kashi ashirin cikin ɗari zai hana tattalin arzikin ƙasar farfaɗowa da wuri. shi yana da matsala a tattalin arzikin ƙasa saboda duk tsare-tsaren da aka yi na kuɗi an yi shi ne a kan ƙididdiga da kuma abubuwan da ake nema a cimma ga tattalin arzikin ƙasa sannan ya kasance kowa na iya buga jabin kuɗi to zai kasance kuɗin ƙasan bai da tasiri sannan kuma wannan faɗuwan eh, wato hawan farashi zai zama ba ta yadda za a kauce masa da tsare-tsaren gwamnati na ci gaba kuma shi hawan far'a eh, shi eh, buga jabin kuɗi yana da illa tsakanin ƙasa da ƙasa ma aka fahimci tattalin arzikin ƙasan kowa na iya kuɗin ƙasan to kaga tattalin arzikin ƙasan yana fuskantar barazana ba a hannun gwamnati ke ba a hannun hukuma yake ba sannan kuma za a ci gaba da tsoron tattalin arzikin ƙasan sannan masu hudda a cikin tattalin arziki za su ci gaba da wahala. Shi kuwa sakataren kungiyar 'yan canji Ibrahim Tanimu ya ce akwai kuɗaɗen jabin amma idan har suka same su suna ɗaukan mataki. ya eh, tabbas suna yawo akwai jabin kuɗi akwai jabin kuɗi na naira akwai jabin kuɗi na kudaden kasashen waje duka akwai su ana samun waɗannan matsala shi dan canji a matsayin sana'ansa wajibi ne ya koya ta hanyoyi daban-daban yadda zai gane jabin kuɗi akwai wanda za ka duba da mashin akwai kuma ilimi da ake samu na yau da gobe wanda za a gane na farko dai idan dan kungiya ya samu wannan kuɗi zai je ya kai rahoto zuwa kungiya sannan kungiya kuma daga nan za ta ɗauki wannan matsalan har zuwa wurin hukuma abin jira a gani shine irin matakin da bankin najeriya zai ɗauka wajen rage yawan jabin kuɗaɗen yawo saboda a taimaka wajen farfado da tattalin arzikin Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.